يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس mu da هدوء haduwa مثل cikin wannan masallacin mai albarka masallacin profesa igwandu da ke a nan unguwa a cilla inda muke karatu littattafai da yawa a nan mun karanta littafin sahih muslim muke karatu wani juma'a da safe a nan masallacin muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a watan ramadana shekara uku da suka wuce a wannan masallacin muka karanta adabu zafaf a wannan masallacin muka karanta littafin lamiyatu da taimiyya a wannan littafin muka karanta littafin sabilu sunna al-muslim janna yau kuma ga mu za mu fara wani sabon littafi a shama'il na imamu tirmidhi wannan darasin na asabar darasi ne wanda yana cikin darasin da ya fi dadewa wanda ya fi shekara goma sha a ciki muka yi karatun a sifatu salatin sifatu da biyu sallallahu sallam a ciki a masallacin sassa ibrahim da suki kafin karatun ya dawo nan a ciki muka yi karatun a ahkamul jana'in a masallacin sassa ibrahim da suki kafin karatun ya dawo nan a nan muka yi adamu zafas a nan muka yi lamiyacin mutumiyya a nan muka yi a sabilu sunna almusulun ilal janna dama karatun uku yake yi a sati da wannan karatun wanda shi a cikin shi muka yi wannan littattafan da karatun safe wanda cikin shi muka yi kitabut tauhid muka yi umdatul ahkam muka yi bulugul maram muka yi riyadus salihin muka yi alqawaidul musla na na shafa samun usaimin muka yi ah, muka yi ƙwajin mutla muka yi littafin ah, ulumul ah, sannan daga baya bayan mun gama muka dawo muna karatu sayi muslim wannan da safi kenan wannan kuma na dare akwai na bayan la'asar wanda muke karatu littafin sulai a da shi shekara goma sha har yanzu dai muna cikin gangara to waɗanda su da karatu da ke guda uku ko da yaushe in sadda ake karatu da yawa su uku sadda ake karatu da yawa in aka ɗan samu hutu sai zan an samu hutu ɗaya daga cikin su akwai lokacin da aka shekara ɗaya ba a yi karatun safe ba akwai lokacin da wannan karatun wata a yi shekara ɗaya ba a yi ba wata a yi wata shida ba a yi ba daga baya ga ayyuka suka yi yawa karatu suna ne a gida wuri da aka yi da rana sai ya kasance cewa yana buƙatar wani lokaci ya ta'azzara za ka wani lokaci in fita wani lokaci kuma mala idris ya kama tun tuni kusan shekara biyu da rabi muka tsakar da wannan karatun da biya cewa za mu dawo muna nan ba mu dawo ba mu dawo ba da aika suka yi yawa karatu suna abi dawo da ya fara samun in yi guda wata guda ya kasa samuwa sai muka sharin bari a mai da wannan duba da karatun sati shi bai taɓa samun tangarɗa ba ko da yaushe ana yin shi watan ya nuna cewa kenan ni ina da lokaci da safe bayan sallar asuba sannan kuma cina da magariba ina da lokaci ba irin da bayan la'asar bane da rana za ka aka yi tunani a maida wannan karatun yan uwa masu albarka suka zo suka bada shawara ya kamata a maida wannan karatun kuma muka karɓi shawara bayan tattaunawa muka ga cewa a sa wannan littafin wannan littafin mai albarka na ashama'il ko shama'il nabi ko shama'il muhammadiyya na imamu taimizi da insha Allah yau za mu fara karatun wannan littafin da nake roƙo gare mu duka shine mu sa ikhlasi ya kasance mun yi saboda Allah karatu da bayi da mai saurare in ba yi saboda Allah ba an yi aikin banza bal an dukan kai zunubi ya kasance babban maksudin kada karatu shine ka ɗauke makanka jahilci shine babban niyya ka ɗauke makanka jahilci in daga nan ya samu naka faɗa ma wani sai zan za faɗa ma wani amma kai idan tun daga farko ka zo ne domin ka sani kayi gargama gardama da wani ko ka yi musu da wani ko ka yi ta kaso kawai ka tara shi da yawa ba aiki za ka yi da shi ba ko ka ci kuskuren mai karatu ko ka ci kuskuren wani mai karatu na wani waje da karatun wani da ka ɗauko in ka yi haka to ka ɗauko makanta babban zunubi kuma ya ta shigo ciki kuma yi saboda wani Allah ya shigo don haka akwai babban matsala baka ina cewa ga kaina da ku cewa mu kyautata niyya ya kasance babu wani dalili da yasa muke yin karatu sai saboda Allah mai koyarwa yayi saboda Allah Ba cin abin da ya iya ya gaya ma mutane ba cin abin da ya sani kai ya shiga cikin abin da bai sani ba kai ya buƙaci a ce shi ya fi kowa sani kai ya buƙaci ya wuce wuri kai ya buƙaci ya naɗa kai ne malami a'a ya tsaya bakin abin da ya sani ya koya ma mutane Allah ya sa maka yaso albarka kuma a ci gaba ba san abin da Allah zai da shi ba zai yi karatu guda da za a yi shi ne sanadin shigar ka aljanna wato duk ayyukan nan da muke ba a san wanda Allah zai karba ba zai yi karatun kaɗai ne Allah zai karɓan maka zai yi sallar ce Allah zai karɓan maka zai yi sadakar ce Allah zai karɓan maka zai wani aikin al'umma ne da ka sa kanka ko aka sa Allah zai karɓan ma zaka kowane aiki ka samu ciki ka fuskance shi ka fuskance shi da kalubalen shi da wahalar shi kakka ce sai aiki mai sauki kakka yarda a babin karatu ko a babin wani aiki da kake kai tunanin sai an yaba mini ko kuma zai yi domin kowa ya yarda yadda mutane ba a cin mata abinda za ka yi kawai ka yi abin da ya bayyana maka saboda Allah wanda kake iya yi ka ban ma Allah addini na Allah ne bai sa ka sai ka yi abin da ya fi karfin ka ba ka yi bakin abin da kake ya kai ma mai zuwa tsawon karatu kai wannan ya kasance kana da kyakkyawan niyya ta karatu wannan littafin da wannan karatun da zamu yi yana cikin karatu mafi albarka saboda gaba ɗaya karatu ne mu yi kare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai bambanci da zamu zo mai karatu game da tsarki yadda ake karci bayan gari da yadda ake karci fitsari da yadda ake shiga da yadda ake sa tufafi da yadda ake tafiya a taho duk waɗannan abin addini ne ko karatun mu yi labarin wani mutum ko labarin wani gari ko la a'a ya zo na gaba ɗaya gari da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aka rubuta kamar da mu ɗan ji cikakken bayani game da littafin kafin littafin mai littafin imam tirmidhi imam tirmidhi sananne ne gare ku wanda baya bukata a faɗa ma kowa shi ko akwai wanda bai taɓa jin tirmidhi ba sai yau akwai wanda bai taɓa jin tirmidhi ba sai yau mutum yana zama mallami bai san tirmidhi ba zai yi mutum ya zan mallami bai san tirmizi ba ya yi hankali an samu wani babban mallami a baya da bai san tirmizi ba shine ibnu hazan az ibn ibnu hazan azahiri ya ce wa man muhammad wa man ah, abu wa man abu isa muhammad bin isa bin sawat tirmizi waye shi shi bai san shi ba in ya tattara da mutane ya sa kawo tirmizi ya wata hadisi shi kuma da tirmizi ya fadi wancan tirmizi sai ce majhulun wallahi ba a san shi ba a san tirmizi ba kaga kasan ibnu kafir a cikin bidaya wani nihaya da cikin eh, iktisar ulumul hadith eh, da yanzu yana magana sai ya ce ce wadda tirmidhi ya yi ce wadda ibnu hazm ya yi wa a tirmidhi ba ta rage komai daga daraja tirmidhi ba ban ma ta rage daraja ibnu hazm Allah ya mutu rahama da wata haka yake yace bal ma ta rage ta rage daraja ibnu hazm saboda abda ba in yanzu bane da ake sai da littattafai ga sunan waje an hito ana sai suwa a da duk littafin da gare ka ka rubuta shi sai ka rubuta ka ko kuma daga baya baya kun ga yadda asalin littafin yake shine duk littafin da gare ka ka rubuta shi haka asali yake ka ilmi ko na littafi nawa gare ka karanta shi so uku lokaci ilmi yake da ƙarfi na farko lokacin da kake rubutu za ka karanto lokacin da kake rubuta za ka karanta in ka gama za ka karanta ka ga cewa kai daidai zaka duk littafin da aka dace a library ka a baka ka karanta shi so uku kenan daga baya da aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba amma ci gaban mai gidan rijiya sai ka samu masu rubuta littattafai sai kasance yanzu ana rubuta littattafai sai ka kai inda annusa ake ce musu masu aiki su kawai rubutu da sardawa da takarda sai sun ka dinga rubutawa amma a lokacin da ba a table of content babu fahari daga baya sai kasance to in kana so hadisi cikin wannan littafin sai ka karanto shi daga farko nai har zuwa inda zaka cimma hadisin kaga shi ma akwai ɗaurin ci gaba zaka yi karatu kenan daga baya sai aka sa fahari sai yanzu ka diba in baji kaza kake so sai ka diba a ce shahi kaza yake sai ka koma can daga baya sai aka yi intanet da kasa wani harafin ɗaya zai zo maka da <laughs> ba harafi kafi ne ba ba harafi ne nan take sai mutum yana neman hadisi ɗaya sai ya kai da safi hayyan mai na karatu ya karanta littattafai da yawa shi ne asalin ilmin albani mun karanta ai wuce wata wani takarda ta ɓace a cikin maktaba ya shiga yana ta neman ta yana ta neman ta cikin littattafai yana karantawa yana karantawa har ya shiga da ilimin da ya fita da duk binciken da za ka yi bincike na gaskiya ne amma yanzu da intanet yanzu da sauki da kasa abin zai zo ma da ya shiga gobe yan ka koma tambayi ka ka koma sawa ka koma bincikawa saboda da shiga da sauri aka yi fita da sauri kuma zai shiga babu albarka saboda babu wani abu kafin ne babu wani abu baya ne za ka zaka iya cewa kaza a cikin wani babi ne ba ka sani ba wani babi ne aka kafi ne ba ka sani ba wani babi ne an baƙe ne za ka akwai sauri amma babu ilimi kuma wannan abin shi yake kara shi yake kara albarka ta ilimi zaka an samu ibnu hazm Allah ya rahama ya ce ji majhuli ne ba a kan shi ba daga baya kuma wasu malamai sun ruwaito cewa ya san tirmidhi cikin abin da ke ya san tirmidhi cikin muhalla zai zo don cikin wani lissafi ne da farko al-isal ya yi inkarin tirmidhi daga baya a cikin al-muhalla ya faɗi manyan malamai cikin su yace da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi sai mu cewa daga baya ya san tambayi ashe yanzu jahala ta ɗauke mishi ah, don haka ah, ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ne da duniya ta sani har wanda ya ce bai san shi ba sai a ce wannan bai cuci tirmidhi don ba san shi ba sai ya cuta cewa ba san shi ba imam tirmidhi ah, an haifai a ƙasar tirmidhi ƙasa ce ko tirmidhi ko tirmidhi ko turmud bisa an karanta ta da damma da fataha da kisra duka a wannan kasar yanzu tana cikin uzbekistan republic of uzbekistan wadda yake ta yi boda da afghanistan da tajikistan tana cikin soviet union har zuwa 1991 a cikin wannan garin aka haihi imamu tirmidhi kuma ya tashi ya yi karatu ga manyan malamai a cikin gari ne da wajen gari ne Allah ya sa makaratu ne albarka ya kasance cikin manya-manyan malaman da ya karatu yi su akwai imamu bukhari akwai imamu muslim akwai imamu abu dawuda akwai akwai usaibatu bin akwai akwai su da yawa da za mu kije su a cikin wannan karatun da muka yi da kuma wasu lokuta kuma cikin albarkar karatu ne mutum ne mai ladabi sosai littafin in jami'u yanzu yana cikin littafin da ya fi tattara komai da komai don shi za a ce sunan abi dawud za a ce sunan nasa'i za a ce sunan numaja amma shi sayin tirmidhi ana cewa sunan tirmidhi yana cewa jami'u tirmidhi saboda ya tattara kuma yadda sai bukari ya tattara shi ya fi sai bukari tattarawa ya kunshi aqida ya kunshi akhlaq kamar da imam kumsai bukhari ba ya kunshi aqida da akhlaq ya kunshi sunan ya kunshi sahihi ya kunshi hasan ya kunshi da'ifi cikin miza imam tirmidhi yana cikin imam imam imam jahhi wa ta'dil yasa sha'immatu jahhi wa ta'dil imam ne min a'immatil jahhi wa ta'dil duk cikin littafai ne na hukuma da ilal yana ilal sabir yana ilal sabir wanda ilal sabir shine aka buga tare da sunan tirmidhi sannan in ya fito da hadisi nan in zai magana kan mazajen hadisin zai magana game da isnadin hadisin zai magana game da cikin wa hadisin cikin larabi da tattaunawa ya yi karatu kamar ya da imam bukhari da imam muslim imam bukhari ya taɓa zuwa inda shi ya saurari hadisi amma imam bukhari bai rawaito hadisin ba hadisai biyu ya saurara da shi a cikin jami'ar tirmidhi cikin sunan tirmidhi karshe karshe كتاب التفسير التفسير سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها يكاو حديث التي فسر ولنا آية بأبلاد بن عباس سيأتي سمع هذا الحديث مني محمد بن إسماعيل cewa Muhammad bin Sahih Bukhari ya saurari wannan hadisin gari ni yaji wannan hadisin haka da yazo littafi ne na karshe cikin sunan a Kitabul Manaqib da kawo zan malakin ba Ali bin Abi Talib ya ruwaito hadisin da annabi ta sake cewa Ali bin Abi Talib cewa la yahillu li ahadin an yajma fi hadha al-masjid ghairi wa ghayra sai hadha hadithun hasan gharib sai ce wa qad sami'ahu minni Muhammad ibn Isma'ila fastaghrabahu yace shi ma wannan hadisi Muhammad ibn Isma'ila ya kaware shi gare ni amma da kawai na yake kai wannan hadisi <laughs> da ibn Jarir ne istijabin shi za ka hadisi guda biyu imam bukari ya saurara ya saurara shi ne kalma mafi kyau akwai masu yayar ruwaito bai ruwaito ba ya saurara ya samu kace bai ruwaito ba ina hadisan babu su cikin sahih bukari babu su cikin cikin adabul mufrad babu su cikin juz'ul qira'a babu su cikin juz'ul rasul yadayn babu su cikin tarihul kabir babu su cikin dukkan safan da imamu bukari ya rubuta da ya saurare shi dai kuma an da kuma girmamawa kuma muhammad bin isma'il ma shi a tirmidhi yana jin daɗi sosai a ce a imam bukari ya kawari hadisi don shi waɗannan hadisan guda biyu da ya kawo su ko ina ya kawo su ya rawaito su ƙarshe sai ce ne ya sa imam bukari ya saurari wannan hadisin da gare ni kamar yadda ga muku littafan da ya rubuta Allah ya sa musu albarka kuma ya sa musu albarka ban su sunan littafin da littafan da ya rubuta ba wanda ya kai albarkar wannan da yawo ne akwai ilal ilal al ilal an an an sa shi tare da sunan littafin da suke amma ba ka jin ilal bai shiga cikin jama'a ba ka bai da ashama'i ya shiga cikin jama'a saboda wannan yana da ne game da annabi sallallahu alaihi wa sallam da duk wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da zamu ji a wannan littafin imamu tirmidhi bai yi mai muqaddima ba imamu tirmidhi bai yi mai muqaddima ba don haka suna ne sai wahala samu ya sunan shi malamai na farko farko sun rato shama'ilun nabi da shama'ilin nabi aka san shi daga farko ko kuma ash-shama'il kamar ibnu kasir cikin gida wani haya da yana faɗi ash-shama'il kawai yace ya takaita amma daga baya baya an samu suna shama'ilul muhammadiyya kuma sunan daidai ne saboda shama'ilul nabi shama'ilul muhammadiyya amma dai ba imamu tirmidhi ya same wannan sunan ba sannan mullaman farko ba su ambace da wannan sunan ba sun fi an ne da shama'ilul nabi ko kuma ash-shama'il kawai da da takaitawa littafi ne littafin ashama'il wanda ya kunshi shine na farko a fanni ne da aka rubuta babu wani littafi da ya riga shi wanda aka rubuta da isnadi wanda ya kunshi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya a bayan shi an rubuta wasu littattafai irin shi amma gaba ɗaya suna komawa gare shi kun ba samu karɓuwa ce ba kun ba su daraja to ba littattafai da yawa aka rubuta irin su ashifa sai uh, hukutar mustafa na qabil iyad irin sabirin sunna na sheikh abdullahi bin fuli irin wasu littattafai da yawa amma dai dukkanin su asali ne wannan littafin na na na imam tirmidhi wannan littafin yayi mai tsari mai kyau na farko wannan littafin ne tsakatsaki shi ba littafin mai yawa ba bane ya kosar sannan ba lissafi ba ɗan ƙarami ba ne a ciya ban ma'ana duk abin da kake bukata ya ƙunsa, kuma cikin takaitawa yayi mai da shidda hadisi 415 hudu da goma biyar. sauƙi. a yin karatun da muka yi hadani ne ka ayyar tsara da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bai kai gema a kamun jana'iz ba zaka in mun samu karatu ko da yashi babu yankewa muna fata cikin shekara ɗaya insha Allah za mu kammala shi amma in ka san wannan littafin to ka san annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu ishali don shi wajen tsara shi sai tsara da farko sai fara babu bukkan da suke magana gani da siffar annabi sallallahu alaihi wasallam siffar tafiya sai siffar gashi ne siffar kafada sai siffar idanu ne siffar hanci ne kalan launin jiki ne kalan gashi ne haƙura ne wushin ya kai baki ne girman kai ne girman jiki ne sallallahu alaihi wasallam da ya gama waɗannan sai ya zo ga abubuwan da annabi ka amfani da su rawanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya suke takobin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake akushin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake bayan ya gama wannan sai zo ya babu bukka game da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya take gincirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya take cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ya zo babu bukka masu magana game da aiki ne bayan ya gama da ƙarshe sai magana game da halaye ne abu na gaba ya kunya annabi sallallahu alaihi take ya karamcin annabi sallallahu alaihi yake ya dariya annabi sallallahu alaihi take bayan ya gama ya zo ya magana ibada kan ya sallar annabi sallallahu alaihi take ya azumin annabi sallallahu alaihi yake ya qiyamul layl annabi sallallahu alaihi yake bayan ya gama wa'annan duka sai zo ya makalcin annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda in ka san shi yanzu kai mafarki ne zaka gane shi amma yanzu zaka zo ka ce kai mafarki annabi ya ce ma kaza ba ya yi mafarki annabi ya ce mai arba'in ya ce mai bakwai ya ce mai uku za ka yi tashi ya koma inda ya gaya mutane aka haɗa jama'a ta tablik ana zuwa kwana arba'in kwana bakwai kwana uku to don kaka shiga cikin wannan wahayi ya yi mafarki annabi ya ce mai ga salati ne ya yi mafarki annabi ya ce mai kaza don kaka shiga wannan wahayi sai bai kawo maganar mafarki ba sai kanshe bayan ka gama sanin siffar jiki bai ka gama sanin komai zaka da ka gano cikin mafarki zaka gane shi na yanzu akwai su kofin za mu karanta ko yau insha Allah da ka ga annabi da sabani wannan siffa kafin ba shi bane kaga shi a fa'ida sani da ilimi don haka saboda darajar wannan littafin na hadisan da a ciki ina ba mu shawara mu kyautata niyya na farko na biyu kuma mu bi a hankali ya kasance mun daddaka karatu domin ka daddaka karatu ka daddaka wannan littafin to ka bai nake gaya muku to komai na annabi sallallahu alaihi wasallam za sani kuma ka san in ka san annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau to ka san wanda ya fi kowa cancanta a san shi cikin yan adam kuma san mai lada ne sannan wannan littafin shama'il ne don haka cikin abin da mu karanta ba duk abin da muka karanta shi ne sunna ba a'a akwai wani abu sunna ne wani abu ba sunna ba za mu karanta gashi annabi sallallahu alaihi ba sunna bane gashi kai da irin annabi sallallahu saboda halitta ce za mu karanta hancin annabi sallallahu alaihi za mu karanta launin fata annabi sallallahu alaihi za mu karanta kafada annabi sallallahu alaihi za mu karanta tsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wa'annan duk halittu ne da shi sunan littafin ash-shama'il ne shama'il shama'il jam'u shimal ne sai an ce shimal yakin da shimal yana da ma'ana guda biyu na farko ne ɗabi'a tajiya wani abu da za ka siffanta mutum da shi kawai wani ɗabi'a kai ce abin da ya jiskutu a kai ne ne sannan akwai shimal na hagu ko shimal shi ake yi ma jam'i da shama'il ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم kaga kalmar shama'il kenan shama'il muhammadiyya wa an shama'il kaga jam'i ne na na shimal amma wancan na cikin qur'ani shimal din ne na dama ne ko za ka yanzu shimal ana ce ma hagu shimal ana ce ma ɗabi'a shimal don shi wani ya ce min shimali Allah oƙi bi shimal yana cikin ɗabi'a ta ba ni basuwa da hannun hagu shimal ta farko tana nihin ɗabi'a min shimali tana cikin ɗabi'a ta Allah oƙi bi shimal shani ban ba mutum abu da hannun hagu duk shimal ne kalma biyu amma ta farko tana nufin ɗabi'a ta biyu tana nufin tana nufin hagu zaka shama'il wata duk abin da ya kunshi halaye ɗabi'u kamar dai da hausa in zaka fassara wani littafi zaka ce annabi sallallahu kamar kana ganin shi babu wani littafi da zai nuna maka annabi sallallahu kamar kana ganin shi kamar wannan littafi da shi mu ji kalmomi da yawa zamu ji ah, Sheikh Abdullah bin Saudi littafin shi na Sabilus Sunna da yawan su ko dukkanin shi cikin ne ya ɗauku in ba wasu abubuwa kaɗan ba za mu ji hadisan kwata-kwata za mu zo su kalmomi a yau ko kuma a cikin karatun mu wanda sun wuce mu a baya ba hadisi ba a matsayin magana Abdullahi bin fori menene yayi na ɗauko ne daga cikin wannan littafin za ka za mu fara mu kyautata niyya don a ilimin addini ne muke nema don ibada ce girman wanda muke karatun siffofin shi yanzu muna karatu ne game da mutum ɗaya kuma shi kaɗai ya kai a sa littafi a tsaya har shi ana karatu akwai musu mutum da aka sa a a ta tarihi ne ba zu zumar lambar sunna sai dai a zo da farko yanzu ba sai ni ba mai magana ce mun wuce ba sai ni shi da littafin amma kila kan cibiyar muka yi magana ɗan ƙasa tailiz ne ya yi karatu ya yi wuce littafai shi ma a wato mun gana da imamu tailizi in an zuka ta sai bukari haka za a yi kila a zama ɗaya kan tarihi imamu bukari an gama in an zo imamu ahmad haka za a yi in an zo imamu muslim haka za a yi an zo ibn taymiya haka za a yi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya kai cewa yanzu littafi ne za mu karanta muna fatan in karatun bai samu kan gada ba cikin shekara ɗaya mun kammala shi kuma dukkanin shi kullum a kan shi ne ciki da abin da ibada da abin da ma ba ibada ba amma sanin ilimi game da shi shi wannan ibada ne ina fatan mun fahimta Allah ya bamu ikhlasi Allah ya sa fara a sa'a Allah ya samu gamo da kashan Allah ya samu saboda kai Allah ka samu saboda kai kuma Allah ka sako wannan karatun kuma ka bamu ikon fahimta sai da aiki da aiki da shi wannan shi ne karatu na farko da ka zama fara da babu ma ja'a في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، يوم wata Rabiul Akhir shekara ta 1400 da 46 kuma wannan shi da karatu na farko insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم أبو عيسى محمد بن عيسى بن شرف الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نجاح وقيمة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي اسلم ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل بائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهك ولا بالادم ولا بالجعل القطط ولا بالسقي بعثه الله تعالى على رأس على سبعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبين مجلس عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون كعكة بيضاء إمام الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الصحيح باب ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك دو أرغويته بوسو نسوه صفته بوسو نسوه خلقه abin da ya zo babu da ya zo game da halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan babu ya zo abin da zai muna zai siffanta muna halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk cikin lissafin babu babin da ya tsawon shi babu na farko shi fi kowanne tsawo kuma za mu ji shi a gane su mu karance shi yau duka amma da dukkan alama lokaci ba zai bamu ba kuma ba laifi ne in mu yi mai karatu biyu saboda da za mu yi yau wasu kalmomi za su yi ta maimaituwa kuma akwai wasu kalmomi da suke da suke da fassara wahala fassarawa za ka sai kasance cewa ya kasance dab da kawa domin ina son mu fahimci littafin da kyawu za ka yanzu babin zai muna magana game da siffa halitta annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗi nan babin halitta kai ne a tsawo ne gashin gashin kan shi ne siffar harshe shi ne siffar idanun shi ne siffar kan shi ne siffar kafaɗin shi ne tafin hannuwan shi ne dugadugan shi ne sallallahu alaihi wa sallam imamu abu dawud yace haddathana abu imamu imamu tirmidhi yace haddathana abu raja'i وكيف بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول rabi'atu bin abi abdurrahman malamin imam malik na farko farko wanda mahaifin shi ta aika shi inda shi ya koyi na dubba ne kafin ya koyi kafin ya koyi hadisi da gare shi yace na ji anas bin malik Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa kun ga kamar yadda mun karanta a musulunci da wannan satin ko satin da ya wuce imamu malik yakan samu tsakanin shi da annabi sallallahu mutum ɗaya idan ya samu riwaya daga karamin tabi'i daga karamin sahabi wani lokaci imam malik ɗin da wata hadisi tsakanin da annabi ana samun mutum biyu ko mutum uku amma in ya samu hadisai daga ƙananan tabi'ai kamar rabi'a suka rawaito daga ƙananan sahabbai kamar Anas bin Malik sai kasance yanzu Malik ka ji wannan hadisin Qutayba bin Sa'id an Malik an Rabi'a an anas bin malik an annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance tsakanin ne da sahabi mutum guda ne tsakanin ne da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne haka in ya ruwaito ta hanyar nasa daga ibnu umar nasa karamin tabi'i ibnu umar kuma karamin karamin sahabi akan samu haka dan ka rabi'a bin abi abdurrahman Allah ya kara mishi dace naji anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa bi tawil al-ba'id annabi sallallahu ba mai tsawo bane tsawon da ya wuce iyaka don haka annabi sallallahu ba mai tsawo bane tsawon da ya wuce iyaka wala bil qasir kuma ba gajeri bane wala bil abyad al amhaq sannan ba fari bane fas irin da turawa suke irin farin turawa irin farin mutanen jamani ba irin wannan farin bane wala bil adam sannan kuma ba baki bane adam Shi ne mai chocolate irin kamar mutane sudan irin mutane ethiopia irin mutane central irin mutane east africa irin wannan abin ba baki a adam ba baki sunan shi aswad amma adam shi ne wanda yake zaka ana cewa kala annabi adamu haka take kamar chocolate kala irin mutanen sudan irin mutanen east africa din nan to annabi sallallahu alaihi ba irin wannan kala bace ba fari bane kamar bature sannan ba irin waccan kala bace ta wanda yake zaka ce kamar wankan tarwada ba irin waccan wankan tarwada bane wani wankan tarwada ne za mu cimma nan gaba cikin hadisi ko ah, nake kala ya wuya ce babu wankan tarwada ya ce daga hori sai baki ka ji ake ba maka ta wadda tsoron ka aka yi ala tsoron ka sai ce maka ta wadda to to irin wancan wanka ta wadda na mutane Ethiopia ba yi wannan da tsala ya ce ana tsoron ka ake faɗi ba to annabi sallan ba haka ba to haka wani kala ne za mu zo mu ji fanni ne mai sauƙin ja irin kalan larabawa larabawa hasken su bai kai kala turawa ba kuma ya fi na mutanen east africa gabashin africa wala bil ja'd al qatf annabi sallallahu bai kasance yana da karamin gashi ba gajeren gashi kuma dunkulalle za ka gashin shi ba gajere ba ne dunkulalle wayannan kalmomi guda biyu tare suke wala bil ja'd al yanzu za mu zo mu ji gashi ne akwai lokacin da ake mai aljajin rajin za ka akwai aljajin rajin akwai aljajin katse aljamin kaɗar shi ne ba na annabi sallallahu alaihi shi ne gajeren gashi sun gwada kullalle irin da ba'a kan mutane yanzu duk gashin mu gajere ne kuma dunkulalle ne haka za ku ganne dunkulalle akwai gashi yanzu ya ce wala bisabi kuma ba mai shimfiɗaɗɗen gashi ba ne irin na ɗan koriya akwai gashi za ka ga shimfiɗaɗɗe haka yake ba haka gashi annabi sallallahu yake ba in ka diba yadda kalar larabawa take tsaka-tsaki haka gashin sai ke tsaka-tsaki gashin su ba irin gashin yan koriya yan china ko turawa ba ne sannan kuma ba irin gashin baƙaƙe ba ne don haka irin wannan gashin na na laraba gare don haka ba irin wannan gashin mu gare ba sannan kuma ba irin a wasu ka kama ka ci gaba da yi kawai don shi masana tattalin arziki kusa kakka kai shekara arba'in kana wa wani aiki in ka kai shekara arba'in da har yanzu wani kakawa aiki to akwai matsala ya kamata a ta yi kowa aiki kafin shekara arba'in ko da kawai shekara arba'in ka tafi da naka jali kawai ka san faduwa ka san samu ka san sama ka san ƙasa wata shekara arba'in muhimmanci gare su a komi a kowa da kowa don haka Allah yana aiki annabawa mafi yawan su da shekara arba'in mace istisna'in annabi yahya da annabi isa fa qama bi makkata ashara sinina annabi ya tsaya a makka shekara goma musa shekara goma sha uku ya a ƙauli mafi inganci wannan bi irga'il kasar ne in abu bai kai sha biyar ba ana ce mai goma in ya akwai jabul kasar in abu ya wuce sha biyar ana ce mai ashirin da kai an ce maka goma ana nufin da goma zuwa sha biyar an ce maka ashirin ina yiwa daga sha biyar zuwa ashirin zuwa ashirin da biyar ana iya faɗi don haka an bi irga'il kasar wa bil madinati ashara sinin annabi sallallahu ya tsaya a madina shekara goma ita ma zaka ya hada da wannan goma da waccan goma ashirin ya hada da wannan goma da waccan sha uku sai su baka ashirin da uku ya hada da waccan arba'in sai su baka sittin ko sittin da uku wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sana Allah ya karbe shi yana ɗan shekara sittin wata hayar da ilga'in kasar an yadda saboda na sama ga sittin in ba kai biyar ba za ta shekara 63 ne walaita fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan ba ko da ya rasu a gashi ne na kai ne da gemu ne babu farin gemu guda 20 haka Allah ya mai halitta kai ko kura ba ta yi saurin fito mai ba cikin dallan da ya samu raba sai mun sun to bai tare da ya haɗu da walalu, za mu zo su siffofi ne na gaba ina son sai mun kai wannan siffofin na gaba sai yi muku wannan bayani insha Allah قال حدثنا حميد بن مسعرة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صف أصبر اللون إذا مشى يتقطع إمام إمام أبو دا إمام الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة الذي سيكتم كيف أكاد أكي كان شيء ربعة shi ne wanda ba dogo ba ba gajere ba amma hadisai sun tabbatar da annabi sassa ya yi kusa da tsawo akan gajarta don haka kakaki ne wanda ya fi kusa ga wanda ya fi tsawo ba wanda ya fi kusa ga gajanka ba kamar yadda hadisan za su nuna muna laita duk tawili ba mai tsawo ba ne wanda tsawon ya wuce ba dogo ba ne wanda tsawon ya wuce wala dai tsakini kuma ba gajere ba ne hasanan jismi mai kyakkyawan jiki ne wa kana sha'ruhu laysa bi ja'din wala tafin gashi ne ba gajere ba ne ba shimfiɗaɗɗe ba ne Asmaran launi mai jan launi ne kuma ga kenan ba fari fat ba kuma ba adam ba ko shi ne asmaran lau. za ka gani irin launin dai da larabawa suke da shi a yau idza masha yatakaffu idan yana tafiya yana tunkuyawa gaba wasan baya tafiya kamar wanda ya bi alleji ko wanda bai da lakka yana tafiya sannan baya tafiya ta irin wanda masu hankali suna tafiya suna sai amma yana gudawa gaba za ka sai yana da ƙarfi kenan yana tafiya yana gudawa gaba صلى الله عليه وآله وسلم yau duk hadisin da zamu karanta da kila sati mai zuwa duk siffar jikin shi ne siffar abin da ya shafe قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين منكبين عزيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ma ra'aytu shay'an qattu ahsana min dai bin shi mu dinga ina ne siffofin da muka kai gare su kuma ke wani hadisi ya kara wata siffa ce mu sai ya ƙara zuwa yanzu mun karanta siffar tsayi ko mun sai da tsayin annabi sosai yake ba dogo bane wanda ya wuce wuri ba kuma gajere bane ya yake tsaka tsaki yake sannan mun karanta zuwa yanzu yadda ga tsakatsaki yake ko sannan mun karanta zuwa yanzu yadda gashin shi yake gashin shi ba gajere bane dunkulalle kuma ba shimfiɗaɗɗe bane shi ma dai tsakatsaki gashin shi yake sannan mun karanta cewa launin jikin shi ba fari bane fat sannan kuma ba adam bane tsakatsaki yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan khairul umuri to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga mai tsakatsaki a mafi yawan sufofi ne sallallahu alaihi wasallam ban da kyau kyau ɗaya ne aka bashi wanda ya wuce kowa amma dai sauran sufofi an bashi tsakatsaki sallallahu alaihi wasallam kuma ka gane akwai mu'jiza ciki duk sufofi tsakatsaki ne kuma ya haɗe sai su bada kuma ya fi na kowa har ya kamata ai su bada tsakatsaki ya haɗe so shi da kwami tsakatsaki ne to amma ya zo da kyau kuma sai ya bada kuma wanda ya fi ya fi komai sallallahu alaihi wasallam eh, hadisi na gaba wannan shi abin da mun karanta yanzu ko yanzu mun karanta siffar tsayi haka ne mun karanta siffar gashi mun karanta siffar launi mun karanta siffar tafiya haka ne ɗaya sai na gaba imamu الترمذي يأتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه in ka ji إسنادي haka to baka bukatar ka ba ko me wannan isnadin kawai ka san wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim ko bukari da musulun sun tsallake shi ya fi da yawa wanda a cikin wanda a cikin bukari da musulun in ka ji hadisi haka da irin wannan isnadi haddathana muhammad ibn bashar haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba an abi isa an bara ibn azib ka ji haka to ba ba wani hadisi cikin bukhari da zai fiye ko hadisi cikin muslim ya ce bukhari ya rawaito shi ko muslim ya rawaito shi zaka yi wannan hadisin ma zan faɗi a cikin bukhari da muslim saboda waɗannan mazajen duk ashabu sun sita sai musu ruwa hadisi muhammad bin bashar al-dinjar muhammad bin ja'far al-gundar sai shuba sai sai wasu abu ta abu ta tabi'i sai bara sai bara bin azib don haka wani isnadi kai ƙarshe wajen inganci sannan hadisi na farko daga Anas bin Malik da yanzu mun samu wani sahabi da ba Anas bin Malik ba shi ma yana siffanta samun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko dai rajulan ko rajulan dukkanin shi kuma ya wuce mu in ka ce rajulan ya kasance mutum marbu'an tsakatsaki in ka ce rajulan ya kasance mai shataccen gashi zai zo cin muna gaba gashi ne haka yake shataccen gashi yake da shi ba shataccen gashi ba za ka rajulan marbu'an ya kasance mutum tsakatsaki kama kamar da sai na anas ya siffanta shi sai na baya bin azu shi ma yana siffanta shi da haka ba'ida ma bainal manki baini ko ka ce ba'ida ma bainal manki baini ko ka ce bu'aida ma bainal manki baini dukkanin shi yana dauka in ka cire wasanni har kalmar take yanzu ka cire wasulla za ta koma ba'ida ma bainal manki baini za ta koma bu'aida ma bainal manki baini wata annabi mai fa'in tsakanin kafaɗin shi ne wata annabi sai yana da fa'in gaba bayi da dogo yana da fa'in gaba yana da fa'in kafaɗin daga baya da shi ko da ko ba'ida ma bai neman ki bai ne aziman jummati mai yawan gashi ne mun karanta nan cikin sabilu sunna gashi annabi sallallahu alaihi akwai aljumma akwai alwafra akwai allamma in ya kawo zuwa ga ka suna ne aljumma in ya kawo kafin nan ko ya wuce yau'i kayan ka a wafa akwai allamma da wanda ke tsaya da kulle duk mun karanta su a nan wani makaranta za su so mana cikin hadisi ya ce aljumma shine gashin da ya kawo ka in kuma ana kai amfani da ita da gashin da bai kawo kafaɗa ba to ma'anar ta gashi kawai ka ɗauki ma'anar gashi amma in aka yi amfani da ita kaɗai ita kaɗai tana nufin gashin da ya kawo ga in kuma aka yi amfani da ita aka siffanta gashin da wani abu to ita tana ɗaukar ma'ana tana ɗaukar ma'anar gashi kamar nan yanzu ya ce azimal jumma mai girman gashi ne mai yawan gashi ne ila shi a mace uznaihi wanda yake kawowa zuwa ga fatan kunnuwan shi wannan ba shi ake ce ma jumma ba wannan shi ake ce ma lamma za ka wannan shi ake ce ma lamma ba shi ake ce ma jumma ba saboda haka amma yau ya koma ma'anar gashi za ka ila shi a mace uznaihi zuwa ga fatan kunnuwan shi alayhi hullatul hamra annabi ya da alhullal hamra shine riga da wando sama da ƙasa asin da asin wanda ke ja ibnu qayyim a cikin zabul ma'ad yayi magana mai tsawo akan alhullal hamra annabi sai ya hana a sanya jajjayen kaya da ya an guro shi da alhullal hamra wannan hulla ana ce mata hullal hamra kaya ne da ake zuwa da su daga yaman jajaye ne da suke da ratsin baki don haka ko yanzu da annabi sai ya hana mutum ya sa jajjayen tufafi namiji ba ya sa jajjayen tufafi gaba ɗaya daga sama zuwa ƙasa kula ja tufafi ja komai amma in samu a shadda ja ta kai mata aiki baki ta koma irin na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam nashi ja ne da bakin zane don haka yana da layi layi baki shi ake ce ma alkulla alhamra yace ma na aiki shay'an qattu ahsana minhu ban taɓa ganin abin da ya kai can annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka ya ƙara mana wani abu ya ƙara mana ya ƙara mana ta'in kafaɗi ko za ka yanzu mun ji annabi sun salama a tsayi ne mun je da tsayi ne yake mun je da kalan launi ne take mun ji yadda gashin kan shi yake mun je da. mun yadda kafaɗule suke mun yadda kafaɗule suke mai tsari ne mai yalwa ne tsakanin kafaɗule allo ne za mu je da baya ce allon baya annabi sassan yana da faɗi don haka annabi sassan yana da faɗin baya sallallahu alaihi wa sallam na kafaɗu ku kan sa hadisi na gaba قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رايت من ذي من ذيل متن في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين منكبيه لم يكن بالقصير ولا بالطويل إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق ولإيه سفيان مني عن أبي إسحاق البراء بن آزي ولسفيان هم سبوا دليل نعم سفيان سبوا دليل saboda ne saboda abun sa ka faɗi a <laughs> ah, sufiyan sufiyan sauri da sufiyan bin uyayya akwai wasu alamomi da ake gane su amma suna da wahalar ganewa wata ran ana laɗi kawai kamar irin haka irin haka ina cikin abin da suke da wahalar ganewa imamul bukhari a cikin sayin bukhari wajen wuri ɗari tara da ashirin da wani abu ya kawo sufiyan kawai ya yi shi amma akwai alamu wa'inda ke mutsari da akwai wasu kuma da sai ka saba sai an daɗe ana yi kamar irin nan yanzu sufyan kawai an abin isa sufyan sauri ya yi riwaya da abu isa sufyan bin uyayna ya yi riwaya da abu isa za ka yi maka isa ta abu isa ka gane cewa wani sufyan gani za ka sai ka dawo daga wace wace shi ya yi riwaya da sufyan sauri ɗaya da ya yi riwaya da sufyan bin uyayna ba duk da shi ma abu isa abu isa ka sabili kenan mafi yawa sufyan sauri shi ya fi riwaya da gare shi zaka kai aladu da ake ganewa akwai iske imalat inda in bukhari ne in ka jibar isabi tana ganewa in abu dawuda ne mafi yawa da imam bukhari da imam abu dawuda usulubi su ɗaya wajen fidda wajen su sufyane ne amma imam muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah su kuma su daban ne wajen fahimta su ne su ne su wasu mallamai ne suke da su da su malam kaza da ya ce sufyan bai taba karatu da wani ba sai Sufyan ibn Uyayna bai taba karatu da wani ba sai Sufyan al-Thawri domin ne shi Sufyan ibn Uyayna rasuwa ce ta dade zaka muna in suka ce sai a ce Sufyan Sufyan Sufyan al ne amma mutaakhiruna saboda ɗaliban imamu imamu eh, Sufyan ibn Uyayna sun dade a rayuwa su ne su imamu Bukhari suka rika suka riwaya gare su عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذيل المثل فانقول لي قاشي بقاشي ليكاو بكافأتي في قلة حمراء أشلان ليكاو أكافأ وندي ياوشي ياوشي ياوشي كنوة في قلة حمراء أشكين رجاجة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وندي النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضيب منكبيه annabi sosan yana da gashi da yake bugun kafaɗin shi daga gashin shi yana kawo ga kafaɗa wani lokaci gashi annabi sosan yana kawo ga kunne wani lokaci yana kawo tsakanin kunne zuwa kafaɗa wani lokaci yana kawo ga kafaɗa shine aljumma allamma alwafra wannan shi ne siffofi gashi annabi sallallahu alaihi wani lokaci ya kawo ga kulle wani lokaci ya kawo ga kafada wani lokaci ya kawo a tsaki tsakanin in ya kawo ga kafada shine aljumma in ya tsaya ga kulle shine alwafra in ya wuce kulle bai kawo ga kafada ba shine allamma wannan ne siffofin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ba inda ma bayyana manki bai yana da fadin akwai nisa tsakanin kafaɗi ne guda biyu kana da fadin kafaɗi lam yakun bil qasiri annabi sallama ba gajere bane wala bi tawili kuma annabi sallama ba tsau ba mai tsawo bane mun ce zuwa ga tsawo yafi kuma da hadisi da kai shi zai zo ya nuna mana haka mun samu ƙarin wata siffa cikin da kuma ne ممكي نكو باب قال وتشفى مكان تحديث السنة ذا قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شكل الكفين والقدمين ضخم الراس ضخم الخراريف طويل مسربته اذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت لسبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم إمام الشيخ يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كنا كنا جاوي رأي الإمام البخاري قال حدثنا أبو نعيم شيء فضل بن ذكير قال حدثنا المسعودي شيء عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عثمان بن مسلم بن خرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكشي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل kunga sahabi ne yake tuban da wani annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne uku na farko wani sahabi ne Anas bin Malik shaga da sai na farko sannan bakin shiwa albara bin azib shi ke da hadisai biyu na biyu hadisai na uku da na hudu yanzu wata ga hadisi na biyar hadisin wa sai da alibi na bisa za ta haji uku duk sun siffanta annabi sallam kuma duk wani sahabban sun sun daɗe tare da shi sun zauna ji anas Allahu anhu tun sadda ya dawo madina anas yana gidan annabi sallam ji alibi na bitar tun kahai a aiko annabi sallam alibi na bitar yana gidan annabi sallam ya bi azib yana shi wanda suka nazarci annabi sallallahu amma kuma ne sai ce ba dogo bane ba gajere bane yanzu in wani ya yi mafarki zo ka tambaye shi ce ya ga annabi ya ce dogo sosai ka ce ah. <laughs> shi ya fa'ida da kuma shi ba eh a shi kan gare ko shi na wani gate ya ce ba shi ba saboda me saboda ina da hadisai wanda suke fassara min menene shi zaka in ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisai ka san shi ta ilimi yanzu in yace maka fari fat kace ba shi ne yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka gane ce gashi bai hagga baya hagga bai ciya ba shi bane yace ya gane gashi ce bai da gashi bai gane yace ba shi bane yace kawai da yace fari fat ce ba shi bane yace haka ba ide haka ba ce ba shi bane a yanzu saboda yace din na karanta yace na gane haka yace dan fayani ya ka fada ce ba haka yace ba duk mun karanta ba haka yace yanzu ba'ida ko ba bu'aida ma bai mulki bai ba ya bin azir ya tabi ga ya kuma ali bin abi talib shi ne shi ma hadisi ne za mu je da ce. yace lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam bi tawil wala bi qasir annabi sallallahu bai kasance mai tsawo ba bai kasance gajere ba shasnul kaffaini mai kaurin tafin hannuwa ne wal kadamaini da dugadugai zaka annabi sallallahu alaihi wasallam farcen shi da hannu ta shi yana da kauri kada mu samu wata siffa ko zakmun ra'asi annabi sallallahu kai ne yana da girma wannan girman da kai ne yake da sallallahu alaihi wasallam ya ci abin sahun raba ce so ne da yawa ba. mutum ya kasance kai ne yana da girma wata falala ce babba ana iya samun mutum mai karamin kan ya iya karatu alqur'ani ko ya san qira'a ko ya san hadisi ko ya san physics ko ya san chemistry ko ya iya amma da ka ba shi shugabancin jama'a yanzu yana rubewa mai ƙaramin sa zai shugabancin jama'a ko za ku yi cikin a a gari a nan sun sanar da amura aka shi mai babban kai. za ka iya iya shi iya fizik ko ka iya shi iya karatun ƙwar'ani ko ka iya shi iya sanin hadisi ko ka iya shi iya nahawu amma dai a kwantar da hankali a nasu a sarrafa lamarin ba a shi shi babban kai ne shugabanci ne don shi mai babban kai na ɗaukar kwara sosai yake ɗaukar kwara a buga a zai a dawo yadda sauran jama'a ke kallon lawayi ba ta yake kallon lawayi da shi yana iya mu'amala da kowa duk abin da ka zo da shari'a mu'amala da shi Zuwa za ka sai Allah ya zaɓi ma'anar da alaihi wannan sai kasance za mu ra'asi joshi babu abin da ke hana mai bacci don shi duk mafi yawa yawan farko ya ta fito damuwa ta fi tunani na yi kusa aure ba a haɗa kaza ba ya ta tunani na yi kusa f9 ce ko in e ce allah ya sa ko man jaga ya zuta da shi na yi kusa shi wani ke babban kai duk bai da na matsaloli shi komi a tsarake ke kallo ne komi a tsarake ke tafiya don shi nan kara ce salala ce babba ya kusa ya kasance yana da <laughs> da wannan <laughs> da aka annabi sun sai kasance bahmul ra'asi wanda yake da yalwar kai sallallahu alaihi wa sallam zakmul karabi ya da girman gabai gaba annabi sun suna da girma baka sha na gane wani kayan karami wani kayan kamshi wani bare jiki ba haka yake ba gaban shi suna da girma sallallahu alaihi wa sallam shine zakmul karabi dawilul masruba yana da tsawon gashin da daga gaban shi zuwa kafada zuwa zuwa cibiya shi ake masa ruba gashin da daga gaba zuwa kafada annabi sallallahu yana da yana da wannan gashin mai tsawo ne ta nashi dawil masuba idan masha tafaffa takaffuan idan yana tafiya zai inguza inguzawa wace yana inguzawa da ba haka yake tafiya ka annama yanhaqu min sababin kamar yana gangarowa daga gangara ne lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu kafin annabi sallallahu da bayan shi ban taba gani irin shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun samu ƙarin sukufi a wannan hadisin da wace da wace muka samu mun samu shafilul safaini annabi sallallahu yana da kaurin tafin hannuwa tafin hannu ne ba yi ba ne yana da kauri wal qadamai da dugadugan shi batmun ra'asi kada mun samu yana da yarwar kai sallallahu alaihi wa sallam batmul kayadi duk wani ƙari ne ko to zuwa ya sufa na mun yana da yana da manyan gabbai dawilul masruba yana da tsawon gashin ah, da ke gaban shi da gaba da kirji zuwa zuwa cibiya idan sha ta kafa a ta kafa a wannan ya wuce ne ka annama yin haƙƙo min sarabin zuwa sufa na musa musuffar tsayi musa musuffar gashi musa musuffar launi musa musuffar tafiya musa musuffar kafaɗu musa musuffar kai ko musa musuffar gaɓai sana akwai wata ta ka gashi mun samu siffa takwas kuma ci gaba kila mu kai siffa goma yau insha Allah matsala ko ta ta قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسلام نحو احتمال طيب قال حدثنا احمد بن عبد الضبي الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن حسين وهو محمد بن ابي حليمه حليمه والمعنى والد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى مولى جفرة جفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممجد ولا بالكثير المتردد وكان رفعة من القوم ربعة وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القبط ولا بالصف كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلفم ولا بالمكلفم وكان في وجهه تدوير أبيض أبيض أبيض مشرب أزعج أزعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتف والكتف أجرد ذو مطربة شكل الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب وإذا التفت التفت معه بين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأدق الناس لهجة وألينهم عريكا وأكرمهم عشرا ما رآه بديهة هاب ومن له مألفة أحبه يقول ناعشه lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam kai wata hadisi da ya wuce mu cikin islam ne akwai akwai al-masudi abdurrahman bin abdullah bin mas'ud wani tilayyinul ne ya kamata ya kasance ya samu da'ifi ne ma ya kamata hadisi ya kasance da'ifi amma shi na sai ya ce ya samu wasu hanyoyi da suka karfafa hadisin akwai usman bin muslim shi kuma fihi a inda shi ɗaya ne aka samu za ta ce hasanun da gairihi hadisin amma saboda an samu wasu hanyoyi yanzu hadisin ya inganta mm, ah, tsaye sai hadisi na gaba hadisi na bakwai wannan na hadisi na shidda hadathana sufyan da wakilin qala hadathani abi an mas'ud bi hadha al-isnad nahwahu bi Ma'anahu. sai mamu a ah, cikin yace hadathana ahmad bin abd al-babbi al-basri wa ali ibn hujr wa abu ja'far haka ne wa abu ja'far muhammad ibn husayn wa huwa ibn abi halima an ma'na wahidun wani ya daga cikin inda imamu muslim ya ɗara sauran masu wasu hadisai shi imamu muslim bai da alma'ana wahidu shi imamu muslim cewa ta haddasana fulan wa fulan wa fulan qala al-awwalani haddathana wa qala al-akharani akhbarana imamu muslim ya fi kowa dukka hatta lafazi sai ya bambance wacce haddasana wacce in ya zo ga hadisi malami hudu garin sai inda lafazin kowa ya tsaya a ah, don sai yana da jikka sosai amma imamu ah, abu dawuda imamu imamu tirmidhi suna da wannan na ah, ce ma'anar dai dukkanin malaman ma'anar ɗaya ne ce ba su bambance wannan lafazin wani ba ne imamu abu dawuda ma ya fi jikka a london shi wata yakan bambance ya ce lafazin wani na wani ne alibi su uku ahmad bin abkatar da aliyu bin hujurin da abu ja'farin su uku duka sun ce haddasa isa ibn yunus an umar ibn abdullahi maula gafarata yace haddathani ibrahim ibn muhammad min waladi ali ibn abi talib wato ibrahim ibn muhammad din nan cikin iyan ali ibn abi talib ne waye cikin iya ibrahim ibn muhammad bin ali ibn abi talib ibrahim ibn muhammad din shi ne dan ali ibn abi talib muhammadin halafiya ne wace ɗaɗɗan ali ne ba ɗaɗɗan na fatima ba ne mahaifiyar shi an samu ta wajen yaki halafiya sai aka jingina shi zuwa gare ta za ka wannan muhammad bin ibrahim muhammad ɗan ɗan ibrahim bin muhammad ibrahim ɗan muhammad wani muhammad min wani da ali bin abi talib muhammad ɗin nan cikin iyan ali bin abi talib قال سيدي كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ali bin Abi Talib ya kasance idan ya siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce lam yakun bi tawilil mumazzi'i Annabi sallallahu ba mai tsawo bane tsawon da ya wuce iyaka don ka ba talala ya taka mai tsawo ba wala bi qasil mutaraddidi Annabi sallallahu ba gajere bane dunkulalle za ka tsaka tsaki ne wa kana raba'atan min al-qawmi sannan ya kasance tsakatsaki cikin mutane wannan lafzinka ya ta wuce ko siffanta su ta siffanta su da haka ko kun yakun bi ja'dil qat'a annabi sassan bai kasance mai gajeren gashi dunkulalle ba yanzu musamman ne da ja'azin kasar ko wanda yake gajere dunkulalle irin na bakakin mutane wala bi sabbi bai kasance mai kwantaccen gashi ba irin na yan koriya irin na wa'annan mutane wa kana ja'adan rajulan ya kasance mai gajeren gashi amma a shakatta gashi ya ka yanzu gashi ne tsakatsaki ne ba gajere dunkulalle ba sannan ba shimfiɗaɗɗe ba a gajere amma shakacce wanda ya fi gajere dunkulalle tsawo ne na da gashin larabawa Wannan na kun bi muhaqqal annabi bai kasance mai kiba ba wani zagayen mutum mai kiba ka ce wani masha Allah ya da kiba sosai to baka annabi yake ba wala bil mukarsali annabi bai kasance mai ya fuska ba Ya kasance fuska ce kewaye take ba haka take ba amma wa kana fi wajhihi tadbirin a fuska ce akwai kewaya amma ba kewaye take kamar kamar a ce yadda wani abu da ake waye ko kwai ko lemu ba haka take ba amma akwai kewaya inda ya kamata akwai kewaya abiyabu mushrabu fari ne mai surken ja za ka ba baƙi ba ne kuma ba fari ne kalba irin fari na turawa za ka mushrabun shi mushrabun ɗin nan shi ne ake cewa wankan waɗa, wankantar waɗa fari za ka iya launin larabawa duk da kowa ya san larabawa yau da ba irin bature ba ne da fari to irin wannan ne ne abu yabu mushrabun fari ne wanda yake yana da soke yana soke ja a da ajul ainihin bai ƙananin baki da baki ido ido annabi sallallahu alaihi wasallam baki kirin yake sallallahu alaihi wasallam ahzabul ashfar mai gashin jirani sallallahu alaihi wasallam shi da mutane ya fi goma yanzu cikin wannan ko jalilul mushash mai girman gabbai na jalilul mushash kamar da ya ce Zafur karabi duma ya su ɗaya ne zaka jalilul mushash mai girman gabbai ne wal da kuma mai girman kafaɗu nan ce bu ai da ma bainal mankibai ne kenan ajradi annabi sallallahu ba mai gashi bane a jiki ne ko ina kai gashi a ajrad wanda bai da gashi ne a jiki sai wasu wurare da za a faɗi kun ga yadda yake yake yake fasa a ce a tsakaki ba gajere ba ba jogo ba wato wata kalma za a faɗi ta yanzu ji abin da yake nan yace ajrad wanda bai da gashi amma sai ce zu matsan urbati mai gashin gaba zuwa zuwa cibiya zaka a wasu da sai na gaba za su gaya mana hatta da wuraren da annabi sallallahu yake da gashi sallallahu alaihi wa sallam abin mamaki duk wanda suka rawaci wannan suka kasa rawaci maulidi sai sun tsallace da yawa jiya da suka rawaci wata da sallallahu sallar, mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza su mutunsu haka amma suka duk abin da ba su rawaci da gare shi ba ba addini ba ne da akwai da sun wato duk gashin da aka tsakanin gaba zuwa cibiya sai da suka ga yadda yake shi tsayi rai. za mu ji gaba wani zan kashe siriri yake tsayi rai. kuma ina yake da gashi bancin nan za a faɗin da yake da gashi bancin nan sallallahu alaihi wa sallam za ka yanzu a annabi wanda bai da gashi ne ga biki ne ko ina gashi amma zu masu ba amma yana da gashin tsakiya daga gaban shi zuwa cibiya shaklul kaffaini mai kafin tafin hannuwa wal kadamai da kafafu wannan ya wuce mu a baya ko idza masha taqalla'a ka annama yalhaqu min sababin idan yana tafiya yana ciratawa yana dungudawa gaba kamar yana saukowa daga gangara wa idan tafatan tafata ma'an idan zai juya zai juya ne duka ba alama hankali ne kana kana waiwaye kana kana kana waiwaye a dan sai ya tashi wawayawa zai waiwaya duka juya gani ne yake aukuwa in kuma baina katifaihi khatamun nubuwa tsakanin kafafun shi guda biyu akwai a khatamun nubuwa akwai sam khatami na annabci wanda yake gane annabci zaka anan yake baya tsakanin kafafu wa huwa khatamun nabiyina shine sam na annabawa khatam wanda yake na annabawa ajwadun nasu sabran annabi ya fi jin mutane yalwar kirji annabi ya fi hakuri shine zakhmu gaya zakamu da wannan siffofi ake samun shugabanci da hakuri da mutane a zo a yi maka wauta iyakan wauta ka kare kawai kana kallo a zo a yi maka sabawa iyakan sabawa ka kare jiya zuwa ce zai fi tsarin masallaci kawai da masallaci a ah, shi ku kare shi ku kare shi ku kare shi saboda in ya tashi zai yaɗa zai yaɗa tsarin duka da ba haka ba za a gane ba shi ɗaya ita ya gano haka ya gano cewa abin da ya sa shi a kare shi su zan don girman masallaci zai da zo musu girman masallaci a kayan tsari shi kuma saboda girman masarauta ce a bari a yi waje daya a san waje daya aka yi ya fiye tashi ya nasa shi duka duka sai adam su sai da yalwar biyu da yalwar kwakwalwa saboda alhamdulillah yana da yalwataccen kai wanda da shi ake da shi ake wawa ji da shi ake ɗaukan mai wayo ji annabi sallan ya yi magana da wanda zai zo ya yi magana cikin sallah kowa ya gane shi daban da annabi ya magana cikin sallah kowa ya ce eh kowa su kalle ne kai ka magana cikin sallah sai Allah ya ce ku kale shi ka yi magana cikin sallah ai ba a magana cikin sallah kace abin da sauki har mutum ya ce Allah ka gafarta min gani da Muhammadu ka gafarta ba kowa bayan mu ba ya da suna son su yi faɗa ya yi kaza sakon da suke so su isuwa shi da abin da ke so ya isuwa amma duka su zuzu da sakon ga annabi wanda ke mu'amala da irin wannan shi ke mu'amala da isra da kai kaisar kisra da kaisar shugabannin farisa da ru wani su ne ƙarshen ci gaba a wancan lokacin su abda wuta da tarihi ke fanta shekara dubu bata mutu ba ya zuwa abda wutar ta shekara dubu bata mutu ba ko america ba a shekara dubu da wutar lantarki ba balle na jira tana mutuwa kowa yanzu ba kai da inda take awa dubu bata mutu ba tuntuwa da aka kai teknolojin bayan aka shekara dubu wuta na ce da malaman tarihi suka faɗi wallahi alam bi sa'atihi ladda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce san mutu malaman tarihi ke faɗi ne wallahi alam da sa'atihi so waɗanda suka kai wannan ci gaba wannan technology wanda tun wancan lokacin suka kai su sa baki ta yi shugabanci a a eh, lokaci ya yi eh, so so za ka mai yalwar ƙirji ne a ɗin lokaci ya yi ina son mu tsaya cikin wannan hadisi saboda yana da kalmomin farko da muke son mu koma fassarawa ilmin taho domin fassara su ya tsaya mun gama suka mun gama kalmomi masu wahala fassara ciki amma in mun dawo za mu kuma mai su domin ina son karatun mu daddaka shi da lokaci ya yi sufofi nawa muka samu yanzu ƙarin cikin wannan hadisi na su haka ɗan mu kai shi sai mu dawo sai mu kai shi ko ya tsaye asdaqun nasi la'jatan wayannan abubuwan ba a iya kai shi da sauri saboda suna da muhimmanci sosai bai mu tsaya in mun taho sai mu koma abin nan asdaqun nasi la'jatan annabi sun suna mafi mafi faɗin gaskiya cikin mutane abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin littafin mu shafe cikin zukatan mu Allah ya bamu ikhlasi ya sa saboda shi